su mai haƙuri akwai ta da ƙoƙari ba ta da tunziri ba ta yawan fushi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 matar Abbas. Matar Abbas. Salamu alaikum. Gafara ku dai. Na ku shigo. Na ku shigo. Kula da yarinya nan karki karɓar musu wani abu ta wani abu da karya musu. Rakofin a can nake miki bayani. Mama zauna. Zauna. A nan. A nan. Ki ji kai faɗan da ya ce ha? Haba muri kai na ita bin sannu. Ina yi sabon gidan ne. aiki wancan kika sani. Wannan sabon kenan. Kin gana gaya miki ko? Wallahi tallahi za ta koma yau. Ce ki dinka natsuwa. Haba. Ke wace iri ce ne ne? Idan ban je na sa ta a tasha ta koma ba Allah ya tsira. Kai kai. Tasha zan kai ki. Kai. Kai. ka yana irin waɗannan gidajen ya tuna A ai mamaki ba ya miki komai akan abin da Allah ya mabba abin da yake miki dan ma Allah ya samu noba ba yan uwanta amma kin ga yatta kanwarta kanwa ba su tabba a nan gidan saki kai ba ki ga can ba ko wani hawa na karshe wannan abu menene fitila ce ta zamani a maka isiyo da iji yar maka ce ai mudi ita dai duniya kudurwa take ita da duniya lallai sai ka dage amma kudi ina ka kuma amma kudi kai baka ka ɗauke musu haɗa wancan kulora ce kai ka ji wani abu yana abu wayar ma ta gidan ce ba ta gidan ce Allah mata gidan ba ta zo ta ɗauki abin da suke ajiye a koda ba kunnen da za ta ansa ta wani abu ne ɗan karami sai ke waya tana nan can suna haɗu. Allah. Yar tafiyar nan da muka yi inna. Mm. nan ta ci mota ke. Ai tafiyar ce. Matsayin nan a cikin mota wallahi. Ah. Dan ma ba su bin na sha ba. Wata wata kuma sabon ofis? Eh wata ce in ka sha ka kurba da yake ji gyatsa. Allah. Allah ma. Inna. Inna. Mhm, da zuwa. Yawwa. Ina wuni? Lafiya ina gajiya. Inna ba za ki wa yarinyar nan magana ba sai ka ce mai yakin ga sai leke leke take lemo kurin wannan wani irin bala'i ne muke ciki. Na gaya miki ba za mu zo da ke ba ba za mu zo da ke ba za mu zo da ke ba. Ke mun mu kike da Kamar da shiru. Ni ba za ki gaishe da. Lafiya ɗin. Lafiya kan. Ya sha ta wallahi dan. Ya mai jiki kuma. Wallahi da sauki dan amale jimani na zo. Bari ga abinci ko ku zo ku sai ku ci abinci. Za mu ci abinci. Inda na gaya miki da na zo wancan zuwan da na taɓa ta ce kar ka samun datti. Nan na ku je ku hagu ci abinci. Ni ni gaza. Aikin da wani zuma wani. Kin ga kin san ba ta iya zama ita a nan ba. Me haɗa ta da wata kujera? in na sai ki ci anan ko Allah ya sa dai baki girkin da aka hana ci eh, likita ya hana ta ci ba za ta iya ci ba mata ruwa inna hmm? kin ga abin da yarinya billahi allazi la ilaha illa huwa zaki koma kin ga ko ban iya ci in akwai abin da kuke bukata sai ta zo sai ta karba ta zo ina ka san gidan ne da za ta zo ba ta da famu da ikon da za a kawo mana to sai ta ina ta sani ai bata sani ba ba kowa ce kin ga zuci ce eh! Mudi? Ka take dan ta ta gani da ba ta ganki ba tsawa za ta yi bamje saukan min da baka da imani. Gishirin yayi zai cutar da ke ba. Ko? Mm. Kare wallahi. Sammu. Maiya. To ai kayan a ƙasa. Kai ko a gidan mutanen ma ba za ka haƙura ba. Ni ba mamaki na nan kamar inda baka tawo. Hmm? an na ko mai gidan na fi su gadara da gidan nan kuma mu da koma fa mu muna nan daren ba inda za mu koma hmm? Allah ko a wannan sai kin zuba min da mutunci kaf a cikin bannin nan to ba dai ka ci ba kai ne loma farko kuma banda yayanka to ni hmm? ne in ci haka kawai na san abin da ta barbado kuma wallahi kaza ce da kwai kuma kin sa akwai an fi barbada akwai hada wannan taliyar turawan nan dan Allah ma dan Allah inda kake firgita ni sai da nan tauna abu lafiya galon salu alhaji an zo lafiya lafiya ma an salu na zo gidan na tare da gidan arfi ina su inda suka tafi eh kun da ki sabani dan ni na raka su tasha sun tafi can birni gurin ka kai kai gaskiya mudi yana ba ni matsala sau uku fa ina siya mara waya ba dan komai ba domin irin wannan matsalolin na gida me yasa ba zai kira ni igiya mun cewa za su taho ba gaskiya bai kyauta ba inda ya sai dai hakuri gaskiya ne yaran nan ba shi da hankali ina bani ciwon kai kokarin da nake na zo yanzu saboda su na baro abin da nake na to dan zo in gansu amma kaga irin ta ya kama hanya ya dauke ta sun tafi ije ita tiri tiri da ita kan ma ya gane layin da zai shiga gida na aiki sai da tambaya ka dinga ba shi shawara salu wallahi alhaji ina ba shawara kuma na san kana kokari ba irin shawarar da bana ba shi akan kokarin da kake amma dai wallahi sun tafi bane shikenan salu bari zan koma bari in baka wannan Allah ya na gode Hello darling. Hello darling. darling yau na ji jiki. Ka ce dai kawai ne tanadin ruwan ɗin. Ruwan ɗin kuma ma daya sai ka wani wanda aka yi mugun duka. <laughs> A'a to kawai dai ka ce bin da alama jin jikin naka a baki ne kawai. Shi sun ƙara so ko? Eh suna nan. Ok, ki duba yadda yaran nan mu ji har da ni ma yana da waya ba bai da waya ba na sai masa waya na kuma sai masa waya bi ce sa, amma ba zai iya kira na igiya min cewa ga su nan sun taho ba sai da yasa na sha wahala na shiga amma kuma ga sun zo to ya za a yi ai sai ba ke ni ma na kusa shigo a nan hanya ne na Allah ya dawo mana kai lafiya Ok, na gode, take care, baba. Matar Abbas mai haƙuri. akwai ta da ƙoƙari ba ta da tunziri ba ta yawan Haba mudi, kai ne mudi, haba mudi, kai ne ita bai sannu mudi, mudi, mudi, mudi, ita dai duniya wa wata ke an kulmanya ba sa shi. manya ba sa ci uwar ka take ci shi za ta kaku bayan gida ba ci ko kadai wallahi sai na sha na ji abin da ake ci ya kwanto mu fada haba me haka ni da uwata ba za mu ci ba kudin ku ne arzikin ku ne a hana mu mu saki to billahi la ilaha illa huwa sai mun ci kuɗin mu ne wana ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ku da kuke ƴaƴansa na biyu ku gado kai kai muri da sannu tana san tafiya take take a makogaro ne hana mu ta ci daga ita sai suke ci shari haɗa shari jefa shari da da zuwa ka sha hanya gaskiya sai da kuma ka je kuka samu labarin cewa kun yi saɓani ke dai bari salma waya na ji gidan shiru ne gaba daya ina yaran nan wallahi saboda jikin inda na ce su je sama ɗakin su su bitan karatu sannan su kwanta a wani ɗaki inda ta sauka tana ɗakin ƙasa to bari je mu gaisa a'a kai da ka dawo ka gaji kuma na san yanzu idan ka je ma za ka samu ta kwanta ka bari da safe mana gaskiya ne ba komai Allah ya kai mu gobe amin ya Allah bari in kawo maka abinci Nawa ki kawo min tima kawai. Ti dai da wani abin ko. Ti a kuma da murmushin ki ba. Ba ta da tunziri, ba ta yawan fushi. abin mai sharin nan ta sama ciki na ya yashe gaba ɗaya ba komai a cikin wani ke cikin samu la tun saboda mun sharin kikin sani yunwa tana ciki na na fita na je kicin na ci abin na samu abincin da zan sa a ciki na kawai na da ta doguwar mace ta ce da ni ita aljana ce kin hana ƴaƴanta sakewa aljana wallahi sun ce wallahi za su shanye miki bangare guda ɗaya na jiki komai sai sun shanya ɗaya ki daina musu munshari ƴaƴanta sun fi su miliyan ɗaya ta haifa ta kin hana su sakiya da munshari ni da nake dan adam baki ban nan suke ba su da suke a gidan baki ban sun sake ba wallahi tallahi sun ci shanya ko ina nake a cikin ki ni da eh kun hakura da bacci ce ah. fiye miki alheri ni wannan shi nan shiga kwanta in bacci na ki zauna wallahi in kika yi bacci duk abin da ya same ki kika ja kanki to to ki zauna a zaune to Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim la ilaha illa huwal khayyul qayyum matar aba ba ta raina dukan uwa matar aba ba ta jin zancen gawa matar aba ba ta kyamar yan uwa matar aba mai halin gaskiya ai jiya na shigo da daddare da yake na zo na dan yi dare na dan tsaya wani mitin a ofis ina hawa sama salama take ce min ai kun zo ce kun zo ta ce eh, sai na sako to na zo na leko sai na ga kina bacci saboda na san yanayin jikinki ko kin sha Abbas yanzu ba dan Allah ya kawo ni ba da sai dai ka je ka ɗauko gawata a ƙauye haba inna ya za ki haka dududu fa yau gaba ɗaya rabona da ƙauyen yau kwana na goma sha biyu to ba daɗewa ne ba ya za ka ce ba daɗewa kai ba saboda ba ka da wani ba ka da wani abu na kanka sai abin da matarka ta ce ta riga ta shanye ka ta gama da kai sai yadda ta da kai shine kake maga shine kake shine kake yi ba isa kuma a faɗi laifinta ba sai ka kare ta sai ka ce ba haka ba ne. ina eh? ba haka ne. yanzu da za mu taho ɗin nan kuɗin mota ma sai da muka na shiga gidan balaraba na je tattalanta mana kuɗin mota muka tafi kuɗi kuma inna kuɗin mana sanda na je ƙauye fa dubu sittin da biyar haka na ɗauka na ba mudi na ce dubu hamsin taki idan ka sai miki ɗan abubuwan da kike buƙata ko kuma in kin baƙi na san ki da alheri tun muna yara za ki ɗan basu ya baki sannan na ce dubu goma tasa Abbas. Dubu biyar kuma ya ba matarsa. Abbas. ni dai uwarka ce ni na haife ka kuma kai kanka ka san cewa tun da ka tashi na rene ka har Allah ya kawo ka ka kawo irin wannan matsayin nake kashe kuɗi na iya kashe su na iya samun su in kashe kuɗi wani irin kuɗi ne bai rike shi a hannuna ba wani irin kuɗi ne bai iya kashewa ba ba za ka ɗauko kuɗin ka bani ba sai ka ɗauki kuɗi ka ba wa mudi dan me za ka ɗauki kuɗi ka ba mudi Ni ban isa ka ban kuɗin ajiye ba saboda ba ni da hankali ko ba ni da tunanin da zan rike kuɗi a hannuna. Ke haƙuri na. Dalili na anan shine muji shine namiji. Kuma ke kina fama da yanayin larura da me zaki fita ke siya? In suna hannun mudun, shi duk abin da ya kamata isiya ibaki in wani abu kike bukata zaki amfani da shi ibaki tunda na ga na bashi nasa hadda na matarsa. kamata ya yi idan ina so in sai wani abu kuɗin suna hannuna mudi ya ɗauko ya kira in kira shi mudi zo ka je ka siyo min kaza in kwance in ba shi kuɗi ya je ya siyo min dan me za a ɗauki kuɗi a ba mudi to be kuɗi a je ma ka bashin to mun kashe babu su kuma sai ka baya kuɗin da aka je aka mayar masu kuɗi a ƙauye sai an mayar musu da kuɗin su ki haƙuri ina Allah ya huce zuciyarki amin insha Allah za a bayar Yeah. kuma dama ba ku zo ba mm. jiya jiyan nan salma ta haɗa kaya mm. take ce min ga kaya mm. idan zan tafi in tafi muku da shi na ce mata to ta ajiye zan ji so nake in cika sati biyu sai in ji taɓe ta salma ta kwanta shatusarta ta bani ta ce in zo in daura ka kai min shi kauye in ce in sa wallahi ƙarya take ba zan sa kwancen salma ba a'a ina ba fa kaya nake nufi na sawa sutura ba irin dai yan kayan wanda za ki farin ciki in an kai a matsayinta na sirkaki su ta haɗa Hmm. amma ba sutura ba ya za a yi kina mahaifiyata matata ta sa sutura ta cire ta baki kwance kisa abin da kake nufi kenan sannan kuma maganar siyan kaya da kike ina duk sanda na tashi zan siya kaya ban taba bambanta siyan kayan ki da na salma ƙarya kake yi ba ga irin kayan ba ina to ai duk su ne irin na salma ne duk irin su ne ƙarya kake yi ka gani ka sa mu rabu lafiya ka kare min wannan zancen ina wannan atamfa ita ce ankon gidan baba da ma da aka yi a ƙauye a'a ala sa gidan baban mm, mm, babu ne shikenan ta suka fita gaba. Ki ki haƙuri Allah ya huce zuciyarki amin ni dai albarkar ki nake nema kuma dole ne abin da kike so to naji saboda haka yanzu dama mun yi magana da likita mm-hmm. wanda zai zo i duba ki tunda aka ga kin zo jiya neman waya saboda izo gida ya ganki ba sai mun je asibiti ba to shikenan yanzu zan je zan turo shi sai ya zo duba ki to nagode gode ni na salma ba mamaki a huta lafiya mm-hmm. la tsarki na salma ayyo mudi yanzu a irga kuɗi naira na guga naira dubu ɗaya har hamsin mudi ka cinye baka ma gaya min cewa ga aya kuɗin da aka baka ba jairin yaro ya zo ya same ni yaron na fa daidai yana bakin kokarinsa wannan yaro hmm? haka kawai sa nan dinga haya gaga ina ta faɗa to Allah dai masa albarka Allah ya kara buɗe amma modi sai ya zo ya same ni sai ya fito min da kuɗin inda ya kashi sai ya gaya min yadda ya da su. Kulle shari, haɗa shari, jefa shari. Babu abin da zan iya ce miki, sai dai in ce gode.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 masturbation killing zakit maganin da yake mallakin cibiyar annur herbal medicine ne magani ne da aka samar da shi karkashin kwarewa domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura ga maza da mata kama daga kankancewar gaba ta namiji ko karancin ruwan mani ko tsinkewar ruwan mani ko rashin kwayoyin aihuwa ko kuma ɗa namijin da ya aikata istimna'i ya haifar mai da saurin inzali ko ya haifar mai da takurewar gaba maganin masturbation killing zakit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati biyu magunguna ne kala shida zuwa bakwai a cikin kowanne kit guda ɗaya saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata istimna'i ko kike da ita maganin yana tasiri a wannan layi za a samu sauki tare da maganin masturbation killing zakit mallakin cibiyar annur herbal medicine al'ummar kasar kamar jira ya kare cibiyar annur ta buɗe ofishi a nan garin garwa a nan kanshima boutique. a cikin garin garwa sai kuma inda muke da ofis a kasar ghana garin kumasi nan ababo number 2 gidan sarkin aski da kuma accra a nan anguwar fadama yamma da gidan chief imam kaɗan a nan muke sai kuma birnin tarayya na abuja inda muke da ofis a nan live camp police station kafin ka karasa nan descent shelter plaza hawa na hudu ofis mai lamba 36 idan ka baro fish market a nan cikin garin abuja ni kai na ina yawan zama a wannan ofis saboda haka duk mai matsala yana iya ziyartar mu a nan abuja live camp police station nan descent shelter plaza number 36 hawa na hudu a nan muke insha Allah. kirci kamar shaidani na da wulaƙanci hadin mudi na mudi me kake ne haka na ta tambaya ka gaya me yake damun ka wallahi inna wannan mata abu tsinso take ta kashe mu da yunwa wallahi garin yaya aba inna ki duba yanzu inda a gida ne a ƙauye garin na riga na karya kumallo wannan lokacin da na kai iwar haka bacci ba na biyu nake nema ina iya zama mugunta Ka san matan binne. Haka suke, ba kuma san dangin miji suke ba. Dan haka ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri ta gama abin nan ta za ta kawo. Kuma kai, kai ka ka cika raki. Yanzu ka duba ka gaba dariya. Hmm? Ita ba ta damu ba, ta fi ka dauriya. A'a inna, ni ban fi shi dauriya ba ni ma kawai shuru ne. To ta isa ta yi magana ne ta zake, so kike ki zake kenan. Gidan yan uwanku ne nan? السلام عليكم ina kwana lafiya ga karfin jiki da sauki na karfin jiki kina so ki karkashe mu gaba ɗaya kina magana wayoyi a karfin jiki kin san da karfin cikin ba za ki kawo mana abin da karin kumallo mu karya ba mu ba mu saba ba can in dai ba kashe ba ake so a yi ba in dai ba a kashe da ba a kashe uwa ta kashe mata ta wannan ce irin rayuwa ce muke ciki kawai da mun ga birni a kashe mu to mu inda kauye ne da tuni mun na bi muke nema mu ci haba dan Allah sai ki kwanta ki bacci ke baturiya ce mu turawa ne ke ko an manta da mu ne ku ya hakuri inda abin karyawa da ke shirya kwai ne ya rage kawai masu to ki ce da hakurin kai ban komai ko karye mu wani abu wannan ya kamata mutum yadda yake rayuwarsa a dora shi akan yadda mu karfe shi da safe mun karya mun fitowa daga masallaci mun karya miki haka kawai abin babban karfe goma sha ɗaya karkashe ma ake so a yi a kashe uwata a kashe matata a kashe ni shike na dashi ku yi haƙuri bari in kawo ne da muka azabta tukunna za ki kashe mu wallahi rana dubu ta barawo na wanda mai yasa ba ki kira ta ba ki ta kashe mu take neman ni to ya za a yi da ita iska iskoki zaki kada kai take haka haka iskan ma sai ta yi ai in ma ai bata san ba bata san abin nan ba komai dai ma daidai ne na rantsi da Allah zan farfasa miki baki ashe ka jin yunwa har kana da karfin ma da zaka farfasa mata baki ko ja'iri matar abas mai haƙuri akwai ta da ƙoƙari ba ta da tunziri da wuri haka na gaya mata za ka zo ka duba ta dama so tunda naga kuma gashi ma ka yi fakin mota ka rufe ni zan ɗan yi waya ne ma sai in jira ka fito sai mu ji me yake faruwa ko to ba na gode da wani samun isasshen bacci mm, to ba laifi da ina dan tabawa ka san cikin ya riga aka girma kuma ai zancen bacci kan sai dai a hankali sai abin da dai aka samu haka ne mm. Allah ya kara lafiya. Amin. Na ga ba wani matsala ba amma dai abinda nake so da ke mm. ki dan yi haƙuri zan dan rubuta miki magani amma za ki dan yi bacci domin yin baccin zai dan taimaka miki ki samu sauƙin abubuwa kuma insha Allah akwai gwaje-gwajen da zami amma dai shi ma ba wata matsala ba ne zan gaya masa ya kawo min ke mm-hmm. to um, abin da muka duba insha Allah sai mu ga me ya dace kuma ina ya kamata mu dora ki domin ki zauna lafiya to amma ba za ki dan yi bacci ma sai ki dan yi hakuri a ba komai ba komai ai baccin ma lafiya ne to Allah ƙara lafiya amin amin nagode Ok, kwallo ba, na gode, na gode. Dakta ya ake ciki? Na gama jinin nata ya yi lo, kuma na lura ba ta samun isasshen bacci. shi ma yanzu zan rubuta mata wani magani wanda za ta samu bacci kafin lokacin majinin nata ya sauka kuma ya kamata idan ka samu lokaci ka kawo ta a mata gwaje-gwaje abin da ya shafi irin su sugar test ok dokta babu wani ina ga wannan koda zuwa gobe ne sai in sa a kawo ta okay.

damuwa duba halin rayuwa matar ba bike ba suna yin murmushi matar wata ba ta yin fishi matar duniya matar abba ba ta raina dukan uwa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 a honorable duk na ji abin da ka faɗa so amma ka sani muna irin wannan london gaskiya so amma akalla sai an ajiye mana 50% daga cikin kuɗin in ya so daga baya sai a dinga biya har zuwa wani ya shine maximum time da kamfani ya ware a dawo masa da kuɗinsa ran kai daɗe kenan ka san ita harka ta gwamnati ba ta da matsi kamar normal harka da private amma barin maka bayani ta yadda za ka fahimce ni finance commissioner na jihar mu shi yake da interest na wannan harka 30% ma na kuɗi a aljihun shi zai fara sakawa kamar yadda na gaya maka kamata ya yi order direct to india amma na ce idan muka yi harkar nan da kamfanin ku za mu samu gwaggwabar riba gaskiya ne honorable um, ba wai ribar ce ba masu abubuwan da za su faru za su iya faruwa idan aka samu samadi a cikin harkar shine abin tsoro Mimi kenan, menene kenan? Wato honorable, kayan kusan bule kamfani suna ba da loan ɗinsu ya only one month. So wannan harkar da ka kawo honorable kuma ka ce direct to commissioner ba direct to gwamnatin jihar ba. So kaga wannan abu ne wanda dole sai mutum ya tsaya ya nazari a kai. In za ka yi da ni ranka ya daɗe, ka zurfafa bincike yadda muke mu'amala cikin tsari ba za a samu matsala ba. Um, shi kenan honorable Abayazi zan ɗanyi shawara Tura da kuma rafi da na gode na gode Haba mudi kai ne ita bin sannu mudi mudi mudi mudi ita dai duniya budurwa take ita dai duniya lallai sai ka dage amma bude kai baka duba ba amma bude kai baka hanga ba gulla wancan juya wancan hada wancan jefa wancan make wancan duke wancan amma ka san da akwai gaba sannu kai kai Mure, da sannu kaka sannu komai in kai zai yi juyowa wata ran sai labari ga jimoni mulla shari hada shari jefa shari da makirci kamar shi dani da wulakanci hadin mudina a mudi na ta dafa abinci tun nan sai ji inda iyami amma sabida mugunta matan nan muguwa ce zalima ta bar gidan kin san damin damin da san abin da na'am ga mugunta babu komai duk rabuwa abubuwan danye ne mu ko ba abun murhu ba ballantana wallahi da sai mun dabe duk abin da yake cikin gurin nan kin ga nan ma da yake dan mugunta da ba a kullewa nama ne da kifi ta samu kulle ta kulle ta hau sama da shi nan kuma mu ba abin ka zo ka kunna ba an ce bin mutane yake yi gas ne fa da da murhu ko kwal da sai mu dafa Kuma nan har wannan abin na sha ko? Yawan. E, Yawan. Shi shi shi. yanzu abin da za yi kan dama abincin nan wanda za mu ci yanzu mu ci an jima mu ci da daddare ba sai mun jira ta babu ba dama ita in nake ba wanda da wani abinci ta sha ruwa shi mu yi ba mu kai ɗaki a'a wasa ma kenan mu jidda ba ɗi ba mu jidda haba mudi kai ne ita bin mudi mudi mudi mudi ita dai duniya budurwar wawa take ita dai duniya lallai sai ka dage amma bude kai baka duba ba amma bude kai baka hanga ba bulla wancan juya wancan hada wancan jiba wancan make wancan duke wancan amma ka san da akwai gaba sannu muni Mama? Ya Na'am. Kina zuwa ne? Mm. Ki faka Ai. Eh. Na sun diba. Yana ciki. Mudi! Mudi! Ga ina taka? Ki zo in ji nuna. Muna nan. Gaci gaci ya ta sun yawa ina mm. abin da ya sa na kira wasu mm-hmm. kin sayo ne ranar da zan mai da ke asibiti likita zai kuma auna jininki mm. to shi ne nake so mu tafi da mudi da matarsa mm-hmm. sai mu soke sa a tasha mm-hmm. sai su hau mota sai su koma ɗauri saboda kin ga bai dace mu can gidan ba kowa ba a ce duk mun tattare mun dawo binni kin ga sai a ce mun manta gado ko bil billahi lazi billahi lazi la ilaha illa ba inda na kafa ta kafa inna wallahi inna tana nan rabu da ita wallahi ba inda rani ka sani gaya maka gaskiya ba inda mudi za shi in kwa kace mudi sai ya bar gidan nan saboda ka gaji da zama da shi to ni ma ka tattara ni in koma ƙauyen Allah ba wai fa gajiya ne da zama da shi ba mm. dubawa ne abin da ya cancanta wanda ko ke na kawo shawarar zaki iya cewa ya dace kamar yaya yau wannan kin ga ni ga iyali na ko mm. ga yara da ni da ke ya ishe mu nan mu zauna shi kuma sai su je can su kula da can saboda kin ga bai dace a bar gida kin san gida an ba mutum yana lalacewa to su su tattara su koma kawai tunda za mu dinga zuwa ziyara ai ya lalace din me aka bari a gidan me mudi ya bari a gidan ko ka bar wani abu sai agwaginki wa maka ajiye sai akuya ta sai agwagi ko kuwa in kuma ka ce haka sai dai ka ɗauke ni gaba ɗaya da mu da su yanzu ina su tinkiyar da agwagin wa zai kula da su Allah a gidan baba larai aka kai su na ce ba inda za su in dai ka gaji da ganin su ne ma ka gaji da gani na mu tattara mu kame da mu kauye tun da aka kashe su shikenan Allah ya rufa su amin mu je mu ga likitan ko to bari je dauko kuma ya fi bai wa uwar da ta haife shi mota ba ya wa mata kuma ina fargaban wata rana za su iya yin galaba kai ma ka ni. ashe ban miki alƙawarin zan raye da ke har abada ba saboda idan kaga irin kudaden da nake diba nake bayarwa don ya kula da jikin mahaifiyar tamu wallahi abin zai baka abin da wani kanin mata gidan nan ya ci min mutunci ta ko ina babu abin da bai gaya min ba da kin da suke miki zai rage ki zai rage ni da kwanciyar hankali zai rage ni da rayuwa da kai cikin salama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 matar aba ba ya sake a damuwa matar aba duba halin rayuwa matar aba ba bike ba dimuwa matar aba suna yin murmushi matar aba ba ta yin fishi matar aba duniya matar aba mm-hmm. Matar ba ta raina dukan uwa. Matar aba ba ta jin zancen gawa. Matar aba ba ta kyamar yan uwa. Matar halin gaskiya.